to don haka ya ce wa zanna an na hulfira wata fatis saqu bis saq ila rabbika yawma izinin masak shi sa Allah ya ce kullu nafsin mi za'iqatul maut summa ilaina turja'una kowace rai sai ta dandani zafin mutuwa Allah ya annabi Allah ya ce sannan wajen mu za ku komo idan akwai wanda ya kamata ya samu sassauci kar ma ya ji zafin cin rai annabi Muhammadu ne amma fa annabi lokacin da sakaratul maut ta sauko ma annabi yana la ilaha illallahu inna lil maut me yana firrafiqil a'la firrafiqil a'la annabi yana cewa babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah lalle mutuwa tana da magagi yasa da yadda kake ganin ana mutuwa yanzu wannan duk labari kake wasan kwaikwayo ne ba za ka tabbatar da an yi mutuwa ba sai ranar da ta faɗo maka ranar da aka yi mutuwa haikan to da haka sai ke cewa ba zai iya yi ma mutuwar bara'a ba wa azallahu bil qahri ba'da izzin jashahu sannan aka kaskantar da shi karfi da yaji bayan da izzan da yake da shi a lokacin yanzu kuma gashi cikin firgici da tashin hankali da shi ke faɗi kuma aji kuma in ya sa layi ba wanda ya sai ne ya zallaka yau ina labari yau babu labari duk wani matakan tsaro da yake da shi yanzu babu su shi yasa za a ga idan da a ce 'yan siyasan da suke shugabantan al'umma suna da hankali to babu wanda ya fi cancanta su ya dau darasi sama da su saboda idan ka je ofisin shugaban ƙasa ko gwamna za a ga hotunan former governors wanda suka mi suka gabata ga wannan gwamna mutuwa ya yi shi kuma wancan ba mutuwa ya ba tenuwa tashi ne ta me ya kamata ya gane cewa saura shi ko kuwa idan minista ne to akwai ministocin da sun gabata kafin mai kafin shi kuma ga hotunansa a jijjere wannan duk ya ishe shi wa'azi ba sai an kama aya ko hadisin annabi ba idan da suna da hankali wannan kada ya ishe su wa'azi to don haka abin da ya faɗa kenan